Sallama da fatan alheri a gare ku baki ku masu mu da wannan maraicen Alhamis goma sha 11 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Gwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau saura kwana goma a yi zaɓe a ƙasar Nijar. kuma a ci gaba da tattaunawar da muke yi da jam'iyyun ƙasar masu 'yan takarar shugaban ƙasa, yau muna tare da jam'iyyar modern fa numana africa Haka ne Jamila, yanzu haka muna tare da Malam Mamman Sani magatakardar jam'iyyar Modern Faluma na Afirka kuma kakakin Hamma Amadu dan takarar shugaban kasar jam'iyyar wanda gwamnatin Nijar ta jefa a kaso daga komawar shi kasar daga horon shi a ranar 14 ga watan Nuwamban da ya gabata. haka kuma wasu 'yan Nijar daga ofishin murya Amurka a Yamai da kuma abokan hulɗarmu na rediyo Far'a Doso za su yi ma malam sani tambayoyin tambayoyinsu kai tsaye. mun so karawa da tawa da kuma difa amma san mun kasa samun layin wayoyinsu ku kasance da yau da gobe shirin matasa ku ji tattaunawar mu da wakilin jam'iyyar lumana ta hamma ahmadu da farko ga Malam Mamman Sani magatakardan jam'iyyar Modern Fa Lumana Afrika kuma kakakin Hamma Amadu dan takarar shugaban kasar jam'iyyar zai bayyana manuhohin jam'iyyar guda goma sha hudu ga masu zaɓe a ƙasar Nijar. Manuhohi suna da yawa don saboda ni don saboda in kace za ka yi makin ƙasa kenan duk abin da ya shahi ƙasa sai ka kula da shi. Za ka kula da al'umma, za ka kuma za ka kula da cinta, da shanta da kiyaye ta da zamanta da dangantakarta da waɗansu makwabta da zaman ita jamhuriyar Niger zuwa ga 'yan ƙasashe wanda suke makwabtakanta da ƙasashen Afirka da ƙasashen duniya duka. Kenan suna da yawa. Amma a takaice mun maida su kamar mun hoshi goma sha hudu sai in je a gargauce in gaya miki na farko tsarin mulki mu gyara shi mu shirya shi don yau mun ga shi ne yake kawar yawanci shi ne ke kawo mana cikas na biyu walwalar ɗan adam rayuwar ɗan adam mu kula da shi mu ƙarfafa shi ya zan wato ɗan adam shi ne a gaba shi ne ya komi kuma duk abin da za mu nufa don saboda za mu nemi amfani shi ne abin da ya shafi kotu a zannar da gaskiya a yi aiki da gaskiya a yi amfani da gaskiya ƙasa ba ta yiwuwa in tana zaman zamani sai da lantarki Allah ya ba mu rana Allah ya ba mu uranium Allah ya ba mu man fita Allah ya ba mu iska ko da yake ba mu da ruwa masu gudu da yawa ba mu da teku ba mu da kogi da yawa amma za mu yi aiki tukuru ko ta man fetur ko ta rana ko ta iska ko ta uranium ya zan mu aikata shi mu ci amfani shi 'yan ƙasar Nijar su ci amfani shi kuma Afirka ta zamba shi. Gurinmu na hudu karaka karatu karatu lallai kana neman ilimi ilimi haske ne na zaman duniya wanda yake zai yi ma amfani zai yi ma na gabanka amfani zai yi ma makwabcinka amfani zai yi ma ƙasarka amfani zuwa abin da ya tare lahiya ta jikin mutum wato abin da ake duk lahiya ta yau da kullum daga uwa daga jariri har ya kai ga datti ya kai ga tsoho ya kamata a kiyaye da lahiyarsu don ma tsohon minista ne na likita a nan mun san tsarin da za mu yi don saboda ba cikin ɓata lokaci ba harkar likita mu gyaggyara shi kuma akwai zancen noma da kiwo kamar mutum ya tara bisa ɗari rayuwarsu cinsu shansu kulliya dogara ne da noma da kiwo kenan ku babu wani arzikin da za mu samu in mai aiki da noma da kiwo ba wannan na tara shine abin da ya zance shafi ruwa mu muna cikin sahara amma ƙasan mu kowa an ya tabbata babu abin da akwai sai ruwa ruwan nan za mu hiddo shi mu aikin gona da shi mu yi aikin kiwo da shi mai aikin gida da shi mu aikin industry da shi kuma ruwan nan ya kamata ya zame mana shi da kanshi jari ne wanda gobe za mu yi amfani da shi za mu sa kuma kowa ya wadata wajen ko ina ya samu ruwa ruwa wanda yake ba mai gurbani ba ba ruwan da zai kawo mutane ciwo ba a goma shine ne abin da ya shafi tsarin kamar nuka enterprise yau duniya ta sake sai da sabon tsari tsarin nan sai dole an nemi masu hannu da zuni ba na daji ba mutanen gida wanda yake za su kafa kamfanoni ko cikin hanyar gona ko cikin hanyar kiwo ko iraniyan kinnan dole bai yiwuwa yau sai mun je mun kafa mu da kama mun hori mutane inda za su kafa kamfanoni na zamani su sai a gida su gyara gida su sai da a daji su sayo su kama mutane gida ba cikin an wahala ba na goma sha ɗaya shine mutane ya kamata mata da samari su san ƙasa wannan mata sun yi maza yawa samari ƙasar su ce an ka ɗauki kamar mutum ɗari a niger saba'in ba su da shekara talatin yara ne kenan ku duk abin da za mu jina da aikin da za mu yi a ƙasar nan ya kamata mu san abu ne wanda yake zai dangana zai amfani baya to amfanin bayan nan ba zai yiwu ba da mata sai dole an hore su an sa su cikin ƙungiyoyi an buɗa musu hanyoyi na zuwa ga banki na zuwa ga wajen likita wajen ilimi komi wanda yake abu ne wanda yake zai kama ma mace da samari hannu don saboda gobe ta zan tarihi ba wai kullum in mun je gaba mu komo baya ba wajen zancen ku hajiya halima zancen jarida zancen press ya kamata mu wannan kungiyar ke kula da abin wallafa jaridodi da komi da komi za mu sake ta muna so mu sake ta don saboda ba za mu bar wannan abu ya yi haka nan ba sai dole an yi kwance an gyara shi in ba a gyara shi ba ba zai yiwu ba don saboda yau sai ka ga an bi hanyar jarida an yi hanyar mutum sheri an bi hanyar jarida an an zargi mutum an bi hanyar jarida a raba kan mutane a raba kan 'yan ƙasa wannan ba shi ba ne jarida yau jarida menene ba don tsegumi ba don rasa kan mutane ba mu na goma sha uku ba zai yiwu ba sai Nijar ta kama gurinta a cikin ƙasar nan zama da makwabta da lahiya zama da hannu gama hannu da hannu da mutanen makwabtanmu wanda suke kusa mu gama hannu da kasashen afirka mu gama hannu da mutanen duniya ba zai yiwu ba yau a ce diplomasiya mu diplomasiya ce kurin ta mutanen za su sa kwastum su je su yi zanne a'a muna so diplomasi duka tamu hankalinta ya juya kuma ta ya juya wajen yadda za su yi ma ƙasa aiki kaka za a yi aje kasashen waje a jawo hankalin mutane su san akwai amfani da su samu a Nijar kuma akwai amfani za su kawo mu Nijar su kawo jari su sa a ƙasar Nijar in ƙasar amfanin na ya hito mutanen samarin mu da yan matan mu za su samu aiki wannan diplomasi ita ce so muke mu yi don mu lumanar Afirka mun yi da shakkun babu abin da za a yi sai dole an yi yanda za a yi Afirka ta zan kai ɗaya abu da yawa yana iya yiwa a ce mu muke yi ma kanmu a cikin kasashen afirka akwai abu da yawa wanda yau muka gama kanmu muna iya mu yi shi tun shi halima a takaice kuma a gurguje kamar manuhohi guda goma sha hudu wanda muka zo muka tsara su suna cikin tsarin mulkin lumana in Allah ya bata mu muna da buri muna da nihi da muke nan muna yi ba gurin mu samu mulki don saboda mu gyara kanmu ba ba gurin don mu raba 'yan ƙasa ba ba gurin don mu cutata mu wani ba muna da mu muna nihi na abin da alherin da muke nema a kan alherin nan ya zo ga duk Nijar alherin nan ya zo ga duk Nijar alherin nan ya zo duk a ƙasar Afirka ko ina inda bakin mutum yake. To masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da Malam Mamman Sani magatakardar jam'iyyar Modern Faluma na Afirka kuma kakakin Hamma Ahmadu dan takarar wannan jam'iyya wanda kamar kuka sani tun ranar goma sha hudu ga watan Nuwamba yana tsare a kasuwa ƙasar jamhuriyar Nijar. Haka kuma muna tare da abokan hulɗarmu wato gidan rediyo far'a da ke doso mutane za su ma za su kira su wato za su yi tambayoyinsu kai tsaye sai kuma ofishinmu na Nyamai tare da Yusuf Abdullahi. Salamu alaikum ina wuni. Lafiya ah, Barka da yawa doso Nyamai muna tare ko? Eh muna jin Yawa malam Mamman Sani muna tare. Muna tare kwarai ku. Yawwa to. Ina jin ku kuma ina gaishe ku. Yawwa mu ma muna amsa kuma mun gode da ka amsa gayyatan mu ka zo za mu tattauna da kai kuma ka yi ka amsa mana wasu tambayoyi. Kahin mu je ga doso da nyamai tambayar horko malam mamman sani gashi dai a wannan yakin neman zaɓe ana ciki ga dangadan yakin neman zaɓe ya kan kama amma ɗan takarar ku na shugaban ƙasa malam ahmadu yana tsare. kamar akwai alamun kun ga wasu alamun cewa za a sake shi kafin zaɓe? muna muku barka kuma muna muku godiya da kuka ba wannan dama da kuka ba ni hajiya halima mu oh, suna tsammani waɗansu suna suna tune yanzu nan da wajen wata biyu kamun a kama shi kuma bayan a kama hamma amadu mm. kamun ya zo mun wuce mun ce mun san in ya zo kama shi za su radda ya zo ni ma an kama ni ran aka yi kwana hudu na biyar ina tsare aka sako mu aka yi mun tambaya na ce na san da za a yi haka tun da ba wai tuhuma ba ke tafi ta hukuma mm. tuhuma ke ta siyasa a lokacin nan tun kamun hamma amadu ya tahi tun yana firzidankin asambile ba su hidda mu su dama su hidda shi ba musa udu minista cikin gida ya faɗi ya ce za su kama Muhammad amadu su firke shi inda ba zai zo ya musu katsa London don saboda ba su ba su daɗin zama da shi. Ba zum kamun amadu ya zo a cikin ya sa ranar zai zo shi ya je ya naɗe a horon shi ya buɗe baki ya waɗi za su kama shi kuma ya ce bai da za a yi ba a ce juju ba su kama shi ba har suka buɗe baki sun juju kakin su biye su ta ma'aikatan juju ta ce a kaka za a yi kai ne kake kama ko ka shari'a ce kai kama su da kansu da haka mu mu san za a yi haka kuma mun riga mun shirya mun yi da aran mu za a yi zaɓe da hamma amadu mun sa lallai hamma amadu ko ɗan takarar mu ya zo ba za su bar shi ya je kamfin kamar wa'ansu abin nan ba saboda shi ne mun yaji mun tsaye mun tsari wanda yake yana nan baya nan za mu je kamfen kuma insha Allah za mu je zaɓe. Yau Malam Mamman Sani ganin cewa zaben nan sai ƙara karatowa ke ba kuwa wata hargaba cewa za a yi zaɓe ɗan takararku yana kaso. A sunan mu mana. <laughs> Mutane mutane mutane ku san mu bane. Ai wanda yake jin sunan mu kuma wanda ya zo ya wanda yake kasawa ya san ba mu bane. ina so in eh, tuna mu zaɓe na farko da aka yi nan da shekara da suka wuce an kirkiro jam'iyyar lumana mm. mun zo mun yi congress na ɗaya ba mu yi wata uku ba muka shiga zaɓe kuma Allah ya sa cikin kishi ɗari muka samu ishirin a balantana yanzu ta ya yi cizo radda aka haihe shi balantana ya shekara goma sha biyar mm. ai babu wata fargaba gare mu ba halin mu bane kuma ko gobe wani ba zai nemi mutu gaba ba hmm. mun zo fito mun yi dokan takara ya hau hilin kokowa in baya nan ko mu kidin da ake mu takarar 'yan tsiru mana ya isa kokowa wani namiji. Hmm. Yawa, dosa da ya mai kuyi haƙuri da ina da sauran tambayoyi guda biyu. Malaman sani da kun san za a kama Hamma Ahmadu da kun bashi shawarar ya koma Nijar. a'a mu muka ba shi shawara na haɗi wannan ma hajiya halima mu muka ce musu ya hita ya bar nijar don mun san nufin da ake nan ana yi zuwa gare shi kuma da lokaci ya yi mu muka ce ya a lokaci ka za ka zo don mun san abin da mutane suke nishi ai da yi da kasar waje don menene ba a ce kotu ta maido shi ba ai ce aka yi an sa musu manda dare sonar, wato kai kai shigo kasa ko kai komo gida in bai komo gida ba a yi takarda a ce a'a ai cikin sharuɗoɗin da na zaɓe akwai satifika da residence sai wani mutum yana cikin gida tun tunda baya cikin gida shi ba zai kan gida ba wannan duk mun santa saboda shi muka ce duk abin da za a yi doki sai yana yana ka kake sa shi su kuwa an taba dokin dokin muhurki dokin gizo kana sa shi su kuwa Mm. Mm. Yau Malam Mamman Sani yanzu haka kuna samun ganin shi Hamma Ahmadu kuna haɗuwa da shi akai-akai domin tattauna manhohin jam'iyyar ku musamman a cikin wannan yanayi na yakin neman zaɓe. Kowane lokaci kowane lokaci in dai ranar da ake lokacin buɗe aiki ne an bani izinin in je in ganshi don ni ba wai ina kakakin shi ba ne. Ni ne wakilin shi na musamman. duk abin da hamma Amadu ya kamata ya wade duk abin da muhammad ya kamata ya yi bikin da ya kamata ya je wannan ya wakilce ni ne wakilin shi na musamman kuma in abin waɗi ne ni ne kakaki shi ni zan waɗi in ka na waɗi na iya da sunan a Ahmadu. Ina ganin shi duk lokacin da ke son kai Game da shafukan shi fa na sada zumunci kamar Twitter da Facebook na ga cewa a koda yaushe yana cikin rubutu ko yanzu ma wajen awa uku da suka wuce ya yi rubutu a Twitter wa yake yi mishi? A'a wannan kuma ai ba zan mu iya faɗa ga mutum hajiya <laughs> A wannan Jamila ce ta yi tambaya ran kai daɗe. Abiki aiki na Jamila ce eh kuma. Abiki eh, abiki Jamila wannan wannan wannan ba wannan Jamila yi ce ta maraɗi ko. Eh Jamila ta eh to ta Amerika ce dai amma ta Najeriya eh, ce. <laughs> Ta Najeriya ce ko. Eh. Ko har ziyar Jamila. Ah wannan ai akwai jamila akwai jamilu ko <laughs> eh, Bakin gane ba? Na gane. <laughs> Yawa. Na gode. Yawa. <laughs> Yawa to, nyamai kuna jin mu? Eh, muna jin kiyariya. To, yawa Malam Yusuf Abdullahi sai ku bamu mutum guda ya tambaya. To, muna dai tare da malamai da dabarin mu fara da malamin sunanka. Sunana Ibrahim Umar Jamilu. To ga Jamilu yanzu. Yawa to Ibrahim Umar Jamilu muna jin ka. Ok, tambaya ta da ga misali minister. Bisa security. Aro. Eh. donc eh, na ga eh, Mala Ibrahim, Mala Ibrahim ko za ka ƙara ka, ko za ka ƙara sauti don ya ji ka da kyau. ok nijar tana eh, fuskantar matsaloli na tsaro in aka diba tun daga mali tsakanin najeriya da kuma frontier in nijar da libya ku eh, a huska ku parti na lumana menene kuka tanada za ku yi za ku za ku wanda za ku kara bisa ga wanda wannan gwamnati da ake ganin ta yi kokari ta yi daidan gwargwado menene za ku karawa bisa ga abin da take take ta yi wanda kuna ku sabo da ba wannan ba. To. Madid, tambaya na ta kuma ita ce saman. A minti ɗaya minti ɗaya malamin masani yana da tambaya ta biyu to malam Ibrahim ita tambayar ka ta biyu. Tambaya ta biyu ita ce bisa ga condition da abun na condition da na 'yan kasa. Rayuwa ta 'yan kasa. to in ka doka yanzu wanga gwamnati da take ci tana magana troisième na abin ga dan Niger ciki da dan Niger da ake ganin noman rani da sauransu wanda ni na ga wasu wasu kaɗan daga cikin irin abubuwan da wannan abu ya yi kuma mutane suna gani ya yi abu ya yi duk da akwai wani inda bai yi ba to ku wani eh, wani menene kuka tanada a wajen ku wani program na kuka tanada wanda zai tsara wannan kuma wanda ya yi wannan mu rizika na kirki yawwa to malam ibrahim umaru mun gode sosai malam yawwa to malamin mansani na gode malam ibrahim mhm. zan fara daga tambayar ka ta biyu an ce nigerian liris da nigerian shi ne tawazan ko amma ina tsammani shi malam ibrahim ai ana a cikin gida yake ba a ƙasar waje ba na ji ya ce ya ga wani guri da aka yi ya ba da shawa tun da abin ya yi to ni malamin sani sunana na garin boso ne na yi shekara goma ina aiki a cikin ƙasar agadas zance da kake gani na kiltur da kwantar sezon dankalin nasara iyan itace duk abubuwan da kake gani a lokacin mu aka yi shi ba yanzu aka yi shi ba ina so a kasanta mun cikin wannan tuwazan wanne abu ne aka yi sabo wanda ya kawo wanda yake shi ya zo ya karu ne a abin da ba a yi ba a da kuma a gaya mun a ina ne aka yi shi shi zancen ƙasa ya wuce mutum ya buga gaba zancen ƙasa abu ne kamar na gida in ka zo kun yace a kama bakin inda ka noma Doso, doso da Allah ku dan yi shiru mu ji bayanin shi da Allah ku yi shiru mu ji bayanin da malaman masani yake ku yi haƙuri ina ga doso ne ko? Eh muna. Yawwa da Allah ku yi haƙuri yauwa ina ji kamar kana fassara wa wasu. Mhm. In ka zo ka iske ka yi wanda ka bari wanda ya bar gurin da abin nan. Babu wani gaba don ka zo. Ai da muka zaɓi wannan gwamnatin ne ya aiki ne ai ba mu zaɓe shi ba mu zaɓe shi da zai waka ba ba mu zaɓe shi ba zai zo ba kai shi kirari ba mu zaɓe shi ba da ya zo ya yi kai shi abin mun zaɓe shi don ya zo ya aiki amma ni da nake gaya ma na san abin da aka yi guri guri ƙasar nan duk kaf babu inda ban ban kewaya ba. Eh amma tambayar shi malam mamman sani tambayar shi ta me za ku yi wanda zai ɗara wannan. Ya dai na ce mu in mun zo muna da program wanda yake ci kuma cikin program ɗin mun hiddo shi tsarin tsarin da za mu yi na ci gaban ƙasar Nijar da muka sa muka sa mu sunan ke bugu in mu ya doka ya karanta zai gani abin da muka sa na farko ƙasar nan babban arzikin da Allah ya fara bata shine kiwo da noma mm. mutum tamanin ko gomiya tara bisa ɗari a cikin ƙasar Nijar rayuwarsu zamansu abincinsu cinsu na sahe da marake yana cikin noma da kiwo za mu kama noma mu ɗauke shi musamman don mu ɗauka shi yadda zai zama shi ne aiki na farko za mu sake yadda ake yanayin noma za mu sa kawo iri wanda yake zai amfanin mutane za mu kawo sabon tsari yadda za a yi aiki da ilimin zamani za mu baɗa makarantu za mu kai 'yan mutanen manoma da makiyaya mu gwada musu yadda ake yi a wani guri kuma mutanen za su zo su koya musu a gida don saboda gobe ci da sha da ya wadata ba wani ya ci da wani ba wani ya fara ci da kowa ya fara ci da kai shi kenan shi zancen security na tsaron kasa ba ƙaramin zance ba ne ina so in sai da malam ibrahim ni kinan na bosani kenan yau an ana zancen tsaron ƙasa abin security ni ina tsundum a cikin wannan zancen tun da Allah ya yi Nijar aka ce wannan ta hido jamhuriya ce muna da matsala irin wannan lokaci-lokaci ba zan zana ƙasa ko ɗaya ba in ba ta hito daga gabas ba ta hito daga gusum ko ta hito da arewa ko ta arewa daga wani guri. amma duka wannan duk mulkin da aka yi babu ɗaya wanda zai ce bai taɓa samun matsalar ke ba me ya kawo yau a nan kusa da mu zuwa 'yan uwanmu zuwa iyakanmu abin ya zo ya kamari muka shiga ciki muka ba cikin mun shirya ba shi ya kawo wannan ɓacin zancen security da muka sani security mun yi shi a gida tun da mun san akwai 'yan uwanmu suka ɗauki bindigin wajen sau uku ce na ɗauka lokacin sawa ba an ɗauki bindigogi lokacin kunci an ɗauki bindigogi nan baya ba su kai shekara goma ba 2006 an ɗauki bindigogi amma duk abin nan da ya mana ɓanna kamar wannan ɓanna da ake ciki ba in muka gama baki da 'yan uwanmu mu muka san kowa ya san zai kama aikin da zai yi wani ba zai zo rudani ya zaka sa ta hanya ba in muka gama baki da 'yan mu muna zaman arziki in sun ga ba kyawo ba suna gaya mana mu in mun ga ba kyawo ba za mu gaya musu mun gama baki da kasashen duniya duka ga baki daya duk abin da yake ta'adda ne za mu yake shi za ka ga a cikin lokaci kaɗan wannan abu ya gyaru mun san yadda za mu yi mun yi shi a da ni na cikin manyan ma'aikatan sonar mun yi shi a da gobe ma mun san hanyar da za mu bi don saboda a cikin ruwan sanyi a nemi mu za a zamna lahiya a cikin ƙasarmu mu zamna lahiya da makwabtanmu kuma kowa hankalin kowa ya kowa guri ɗaya kenan a tukun gaba aikin ci gaban ƙasa. Yawwa, to Malam Ibrahim Umaru Jamilu da fatan ka ji amsoshinka kuma ka gamsu yanzu doso ku ba mu mutum guda ya tambaya. To, bismillah, ga nan. To. Malam Sunana Mahmudu Dubu daga Doso, kanisai nike. to muhammadu dubu muna jin ka tambayar da agare ne bisa kai ga petrol ɗin ganin niger duka duniya an sarki petrol nan niger ne kawai har yanzu petrol wadda an ka faro da shi har yanzu bisa kai ga wannan farashi na ake in su suka samu iko kakane za su yi su yi da wannan farashin bayan wannan kuma ina da tambaya bisa ga sun ce sun ɗauki ma'aikata dubanni jen mhm. yanzu akwai waɗanda kuma aka hidda wajen arlit akwai agadan jen da an kai da aiki in suka samu kakani za su yi da waɗannan jen din to malam muhammadu dubu ina na gode na ji mhm. shi shi akwai zance wanda yake in ba ka hau kusa doki ba ka tada shi baka san ko mai shi kuwa ne ko rago ne ba akwai zance waɗanda suka buɗe baki suka ce za su rage kuɗin man fetur suka ce za su yi abin nan man fetur ni ina cikin gwamnati lokacin da aka same shi aka fara shi aka ce za a fito shi Allah ya sa mu ba mu nan wa'ansu suka fito shi a lokacin su ne aka ce a man fetur kin nan farashin shi ya yi yawa ya kamata a rage shi alwashin da zan ɗauko muku zan zan ɗauka ga man fetur man fetur za mu yi yadda yake ba kamun ya amfani wani sai man fetur ya amfani kasa Nijar. Na alfashi na biyu birar da Allah ya sa hama Ahmad ya samu mulki za mu tsaya da mu da 'yan sandika na transporter da masu sai da mai da consumateur association na consumateur mu hidda farashi da yake daidai ne ƙasarmu za ta hidda amfani don shi petrol ba na masu motoci ba ne ba na masu moto ba ne ba masu inji ba ne ko masu kamfani petrol na 'yan ƙasa ne duka gabaki ɗaya kenan gabaki ɗaya za mu zauna mu hidda farashi da kowa zai amfana a ciki kuma za a hiddo abin da wanda yake su ne masu karamin ƙarfi a tura musu amfanin petrol kin nan don a samu a gina ƙasa saboda sabari saboda 'yan mata masu tasowa. na kawo ga tambayar ta biyu kenan mm. tambaya ta biyu ita ce ɗazunan haɗi na ce duk abin da za mu yi a cikin ƙasar nan arzikin da Allah ya ba mu shi ne noma da kiwo don ka zo ka ce za ka yi dubu ma'aikata dubu hamsin za ka zo ka ba mutum dubu hamsin ka kai shi wani kamfani abin nan wani bukulu ake nema in lokacin da ulu nan ko ba a siyan shi kamar yau ko kuma an je gobe akwai wata matsala na kuɗin man fetur ya rage dole za ka rage in kan in ba shi da kamfanin za ka rage gaba mun dauki alwashin an mun zo za mu dogara da noma da kiwo da wannan man fetur da zinariya da duk abin da ake samu mu kirkiro ayyukan da za a sa mutum kowa zai zo ya kama baitin ba sai an sama ma aiki ba wanda za ka samu ma kanka aiki da wani ya baka wanda ka kama makanka. Yawwa muna godiya sosai Malam Mansani magatakardan jam'iyyar Modern Faluma na Afirka kuma kakakin Hamma Ahmadu dan takarar jam'iyyar ta Modern Faluma na wanda yanzu haka yake tsare da abokan aikinmu na Doso da kuma Malam Yusuf ofishinmu na Yamai kuma muna muku godiya sosai. sauran mutanen da aka tara ba ku samu damar yin tambayoyi ba muna ba ku haƙuri da fatan za ku gafarce mu saboda yanayin lokaci ne muna godiya sosai masu saurare sai gobe da izinin Allah.